أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سي أتم بيك من هرق إنا تقتب فلن إنا دكتور إنا سبيشاليست سبيشاليست نندع نوي كرفي نشي يزودي أنسى ملافيا تو أنا نمو من دكتور farrak wane ne zai bani magani wa zai warkar sai ya ce ni wattafat saq bi saq ila rabbika yawmayz al masa fala sadaqa wala salla walakin kazzaba wa tawalla wai Allah ya ba mu soki Allah ya ba mu soki sai sa almuhimmi abin da ake kira gujurin nan ya kamata mu samo shi wai idan baka je da guzuri ba wa illa satandam in rahalta bi gairi zari za ka yi da na sani idan ka yi tafiya ba da guzuri ba nam yanzu za mu koma cikin mafi yawancin mutuwa yana faro daga ciwo ne yanzu za mu komo kan idan mutum na ciwo she ka je ka ziyarce shi in ka kai wurin shi she ka ce mi labas tahura insha Allah ka ce mi shi labas wai za ka warke tahura da sarki da iko Allah yana da kyau kuma mutum idan ka je wurin mai ciwo za ka ziyarce shi Allah ya tela julus inda marid bai kamata ka zauna da yawa ka daɗe wurin mai ciwo ba bai da ciwo da ka zo ka mishi addu'a ya kamata ka wuce domin wani kuma ya zo na ينبغي wa إذا مرض alal maut idan ka je wurin mutumin da ke ciwo ko kuwa danjinka she wannan mutumin da ke kake ga halin sannan wato akwai ya mutu ya kamata wannan mutum ka dunga gaya mishi kamar kaka damu kaka damu ka dunga gaya mishi kamar yi tunanin kirki da ubangiji Allah ka yi tunani kamar in ka koma wurin Allah Allah zai sa ka a kuma Allah ba zai yi maka asaba ba domin wato gafaran ubangijin nan yana da girma gafara ya fi wa ubangiji yana da girma sai sa abin da ya kamata kana gaya ma shi mai ciwo kenan kuma ka yi kokari ka gaya ma shi mai ciwo ya dunga ce la ilaha illallah ka gaya mishi ya fari la ilaha illallah wani lokaci ya fari kana amma kai in kai kokari kai ji kamar ya fari ka kai fira da shi kuma ka kai fira da shi kuma amma in kuna nan noshe mai ciwon kuma ya kara ya yi wata zance kuma ya yi wani magana kuma ya kamata ka fara sabo kana talkinin shi kana ce mishi kul la ilaha illallah jama'a la ilaha illallah babban magana ne kamin ka zama musulmi sai ka faɗi wannan kalmar man qala la ilaha illallah aw man kana akhiru kalamuhu akan aka bawa bawan Allah mu gode ma Allah Allah ya yi mu mutane ya yi mu kuma musulmai musulunci kawai wallahi babban baiwa ne kuma Allah shi ya sanya mu a cikin al'umma annabi Muhammad. Sun haka bayin Allah muna muku gaisuwa ta musulunci na ce muku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ah, alhamdulillah mun gode ma Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya ce za mu jarabce ku daga wani abu daga tsoro kana zaune an kani ka kwance shi wani abu yanzu na tsoro wannan abin nan ya zo maka ka imani ka samu daga Allah ya fito ya kwanta kura ne ya tashi a kwanta there is no condition is permanent sa aka ne kuma za mu garabci ku kuma cikin yunwa shi sa bayan Allah masu hankali sosai lokacin da suke samun kudi suke ciki yalwata shi suna kuka domin ba su san me zai zo bayan shi ba anan shi sa Allah ya ce idan kuna samu kuna ci kuna kunkushi to za mu jarabce ku ma ciki wata ranar nuna ya same ku shi sa idan yunwan da ya same ka ka san daga Allah ya fito imani ka roki Allah shi Allah ya saki don alkawari ne na Allah don Allah ce uni astajib lakum lokacin da abu ya dame ku ku roke ni ni na amsa muku ba yi ma izan wanda bai roƙon Allah yana ma Allah girman kai kuma Allah ya ce wanda ya yi mai girman kai babu shakka zai shiga jahannama Allah kiyaye mu haka Allah ya ce sannan kuma yunwan ga Allah zai jarabce ku da shi sahilin dan kuma mutum zaka tara kudi mai yawa ba abin da kowa ke so kamar ka kidaya kudi yau ka samu ka kidaya ta wuzin ka ajiye gobe kuma ka fita kuma nawa ka samu wani kuma ka zo ka kara kullum kana so karawa amma ranar da in ka zo kana karawa shi kaga kama a ah, yanzu ba ka samu yanzu kuma wanda ka boye na kake ragewa ranka ya bata to aka nan ne kuma bayan ka tara nan ka ji daɗi yanzu na samu kuɗi kaza kana jin daɗi rai duka na son haka wata rana shi ka zo kuɗi kama kai ina so ma abin ya fi haka ga bari doki investment investment nan ka je ka sa wuri kudi duka ya komi ka san ka koma baya to Allah wai idan wannan ya same ka ka yi hankuri ka sani daga Allah ya fito kai imani yana cin rai shi ka duba shi kabun da ka tara wanga kudi kuma ka bar gani wanda wanda ya sa kudi ka ko komi ne ka ga gani ka ga Allah Allah na can imani zatutuka ne ne imani Allah ke so kaga lokacin wai wani ya zo kawo mini wani ai shi ya bari ne a a a a kada doki kuni ka ba Allah Allah shi ya shi ya baka kuma ya kuma da shi ya baka sa yawancin mu nan da muke zaune da yawa yau shekarun da muka kan gaba yawanci ka danne ba tara sa kuɗi su cikin wani investment ya gone ba shi sa duk da wani abu ya taɓa samun shi ya samu hakuri ya san daga Allah ne haka nan ne kuma wani amfusi Allah ce za mu ka ku kuma a cikin rayuka kana zaune da babanka kana zaune da kumanka kana zaune da matanka kana zaune da abokinka kana zaune da danka rana da ya kawai shi ka rasa to da ka shi ne Allah ce a'a ka sani jarabta ne samarati haka nan ne kuma kuna zaune ana noma ana gona na yabanya ana samun abinci wata rana shi kamar rana ya zo to ba hadari abin da ka zuba cikin gona ka tuka ya kone kudi ne ka sa wurin nan Allah ce zan kai wannan wannan abin ya sami ka ya kore wanga tuka ne ga manoma domin magana da nake fari ina akwai manomi cikin nan da shi ya wanda stand ina gaba ya to idan abu aka wani ya same ka ya ji Allah ce sa'idin nan da Allah ya kida yawa ya kare shi ce ya rasu sai annabi Muhammad ni na riga na gwada iko na na gwada matsayi na to kai kuma zan saka aiki bashir swabiri waɗanda wannan abin da ya same su na kai annabi Muhammad ba su bishara su wane ne za ba bishara allazina iza asabatuhum musibatu wanda izan wannan musiba na abubuwan da muka fari ga duka musiba ne wanda izan wannan abin ya same su suka yi imani kalu suka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu daga Allah muka fito kuma da Allah daga wani Allah kuma za mu fito in abin da muka kira yanzu duka daga Allah ne kudin ka bai ko ne Allah ne ga dama ya baka ba warin ka ba to tun da Allah da ya baka da yana nan gobe ma ya yi ba haka ne kuma ka rasa rai hakuri mu yi hakuri mu yi hakuri wannan shi ne a taziya da alkurani ne zo mara lafiya rashin kaziya ke Allahi wa ina ilaihi raji'un kan haka muna ma kanmu taziya muna yi ma yan uwa ta'aziyya a wanda wannan rai na shaikhunmu babanmu malaminmu kakanmu sheikh kamaluddin abubakar allah ya kara mai karamar lahira allah ya rahamshe shi muna mai yanwa taziya allah ya kara hakuri an yi hakuri a kara hakuri sani baban gana daga allah ya fito kuma daga Allah kuma ya koma sannan kuma ga bishara ma mai dadi wanda yake duk musulmi na son a ce ya cika da yin wanga karko mai kyau na baban ganamu ya rayu cikin musulunci ya yi shekara fiye da dari har ya mutu cikin musulunci ai wannan babban dadi kai ne sa'ili na malami ne ya yi ma addinin musulunci jihadi ya karantar har ya yi jikoki cikin karantarwa ya mutu yana musulmi Allah ya ce wala ta mutu na illa wa antum muslimuna ka ku mutu shi ne ku kasance musulmi shi sa duk wanda ya mutu yana kan musulunci ya gode ma Allah ka duba akwai wasu masu shekaru kamar shi sun shekara dari ba su mutu cikin musulunci ba wasu ma musulmai ne amma kamin su mutu sun bar musulunci ma sun shiga cikin wani hali to kaga wannan shi ne babban dadi kai to mu ma dukkan da muke nan ga abin da Allah bai wanda da Allah ya yi ma wannan bawon Allah nan babu shakka mu ma muna son Allah ya yi mana amin malum masu yi zartuka da dama domin mutuwa ne ya ishe mutum wa'azi wanda ya mutu shi na shi ya kare kenan to mufa fa ba ka san inda za ka mutu ba shin aini tuwa da mutuwa sosai shi na cikin fili wallahi wallahi shi sa duk in na shiga fili dukkan sunan Allah da na sani da ake gaya ma Allah ya ji dukkan na karantawa domin me yasa ai na san akwai mutuwa to amma izan fili Allah kiyaye Get you wum. Yanzu Wani bi ma izan da ce fili. Izan da dai ka tafi koro daga kamar kan rafi muke ina kamar kila waga gaba ko fili gaba zai kama wuta ba mun fadi maya. Wutar da ya kashe. la khawfu alaihim wa la hum yahzanun Allah mu ma Allah yayi mana yira haka ko bai kai irin nasu ba mu ma Allah ma idan ba mu kadan domin akwai wani in ya mutu ba ku shakka kamar yana cikin rama ba ku shakka wani kuma ya mutu kuna shakka kisa wanda ba shakka kamar irin shekhin mu da ya koma ga Allah da shi ana neman rama zuwa gare shi amma abin da ya fi ne muna cewa ne Allah kara mai karaman lahira Allah kara mai girma na lahira domin ya samu ya kare aka yau mun zaunu nan gare za mu yi addu'a zuwa gare shi ‘ya'yan malam da jikoki da masoya da suka abu suka tara mu nan ga mu addu'a zuwa ga malam muna musu godiya Allah saka musu da kai domin in ba don sun tara mu nan ba da yaushe ina za mu ga juna mu yi ma juna taziya kowa na cin da kanshi eh ta ci kowa ya yi shi to amma suka ce a'a kowa ya ya mu dan tutu a wasu zauna mu ma juna ya kuma mu yi addu'a zuwa ga magabatan mu ai wannan sunna ne kan aka Allah ya saka mana da alkhairi wa'anda suka tattara mu nan Allah ya saka musu da alkhairi bayin Allah addinu nasiha in ji annabi Muhammad aka tambaye shi nasiha ne gawa ya ce lillahi wali rasuli wal mu'minina wal a'immati wa amatihim duka ma ama musulmi duka yana bukatar nasiha malamin dake magana muna da wani abu kashe mu ya da hankali idan malami wa'azi ka ku duba nan message important Allah ya use messenger ne domin ya zo ba ku messaging Allah magana da malami zai zo gaya maka a to shi yana gaya mana shi fa a'a in kai aka nan ka fi son zuciya ai shi kuma mutum ne kamar ka shi ba manzo ba ne shi shi ba ba annabi ba ne domin annabawa su ne masu mai ba annabi ko da yana so ya sabi Allah bai iyawa bai iyawa ne ba wa bai so ba ne bai iya wani shi aka aka yi shi mala'ika ko yana so ya sami Allah iya wani saboda kan ja ku da surutu da yawa ne ga mala'iku guda biyu بسم الله الرحمن الرحيم حسبي الله وكفى